مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار siffar aljannar da Allah ya yi alkawarinta ga waɗanda suka ji tsoronsa ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa ita ce ƙoramu suna gudana a ƙasan gine-ginenta da bishiyoyinta, ‘ya'yan itacenta da wamamuni ba sa yankewa, saɓanin ‘ya'yan bishiyar duniya kuma inuwar ta ma mamiya ce ba ta gushewa ba ta raguwa wannan shi ne ƙarshen lamarin waɗanda suka ji tsoron Allah ta hanyar aikata umarninsa da nesantar abubuwan da ya hana ƙarshen kafirai kuwa shi ne wuta za su shige ta su zauna a cikinta har abada